sai ce dai watan Nuwamba na shekarar da ta shige. Kungiyar OPEC da wasu kasashe masu arzikin man fetur wanda ba su cikin kungiyar eh, ta OPEC sun yarjejeniya ta cewa tun da kudin man fetur ya haɗi. to a samu a shawo kan shi to shawo kan nashi bisa ga yarjejeniya suka yarda cewa duk kowa za ya rage kishi biyar bisa ɗari na man fetur da yake haƙawa to ya tashi daga shimilla ganga miliyan da dubu ɗari takwas ragewa shi ya sa man fetur ya fara ɓaɓɓakowa sanu sannu to a hali yanzu dai abin da ya sa ya ɓaɓɓako daga ƙarfi to akwai siyasa ta kasashe masu hannu da shuni ta sa kuma man shi ma yana ɓaɓɓakowa sama don saboda bukatun man yana sa ya hau tunda ya fara karanci bisa ga kasuwannin duniya to kuma kwanakin gare bakwai guda wanga da ya wuce to akwai barazana ta shugaban ƙasar amurka donald trump na cewa za ya ɗage sulhu wanda aka ma ƙasar iran kukumin da aka kawo ma kasa iran na tattalin arziki to wato wanga ɗage dokar da donald trump ya yi shi yasa kasuwar duniya ta man fetur ta ɗan hirgita kaɗan na to shi yasa man fetur kin kuma kwanakin kana gani yana hawa yanzu dai a hajjin da ake ciki yanzu ganga guda ta kai dala amurka saba'in na tara eh, muna cewa zuwa gobe shi ko zaki dala tamanin Alhaji Lawal Gayya za a ɗauki tsawon wane lokaci kake gani ƙasashe masu arzikin man fetur za su ci gaba da amfana da ƙarin farashin da aka samu a kasuwannin duniya. To, kasar ita kasuwar man fetur da hawata da sufukarta ba jiya ake ba a cikin kwanaki ne ake shi to ta tana yi dokar shekaru da dama yanzu in yana hawa tana ya ɗauki shekara uku har zuwa har ya wuce haka nan yana yin sama to ya kamata ƙasashenmu wato haɗo nan da ta yi shiga cikin mawuyacin hali da suka yi kwanan shekarun baya hawa gade ke zai yi musu darasi don saboda a ce arzikin ƙasa ya danganta ga man fetur kawai ba ta yi wa abubakar komin arzikinka na man fetur in ka ce tattalin arzikin naka duka zai danganta ga man fetur wata rana sai hwaɗi ladda man fetur ke yi sama kuɗi shi suka yi sama za ka cin amfanin shi amma yadda ya hwaɗi ba za ka cin daɗi shi to abin da ya kwari kenan kasashen mu shekarun da suka wuce to yanzu wajen kungiyar ga tamu ta apo african petroleum producers organization muna nan muna jawo hankalin duk kasashe namu na afirka waɗanda suke haƙo man fetur dan saboda su yi amfani da wannan man fetur kin dan tattalin arzikin nasu su bunƙasa shi kai a ce kundin arzikin nasu danganta da man fetur amma a ce sun yi amfani da man fetur sun bunkasa noma sun bunkasa kiwo an bunƙasa horon yara wato karatu to in an samu duka aka bunkasa sauran fannoni na tattalin arziki to gobe ko man fetur sun ya haɗi kudin shi haɗi ba za a yi shi kamar kana ganin kasashen da ke karkashin wannan yarjejeniya rage yawan man da ake haƙa a su za su ci gaba da mutunta ta ko kuwa akwai wani lokaci da aka ƙayyade da za ta kawo ƙarshe. Ya kai ƙasa wajen goma sha takwas wanda suka ɗauki wani matakin. To a hali yanzu sun fara daidaitawa yanzu abin da ake bukata man da hali yanzu shi ne ake bukata to da abin da ake haƙowa ya shi abin da ake bukata to yanzu da ga da suka yi an samu yanzu an fara daidaita ai daidaita na ita ta sa kudin ya fara babaka. ba harkar iran ba ce ba kawai ya sa man fetur ke ya fara babaka ba rage wannan man da suka yi shi ma sa man fetur ke ya fara babbaka shi ya fara sama